الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa a wannan sabon masallaci na juma'a na anguwar da baro kusa da kasuwan buhu a cikin garin jimai tayola insha Allah za mu tattauna akan abin da ya shafi himma ta zuciya ko muke ta niyya da kuma ta gaba wanda dukkan abin da za ka yi a rayuwarka tana ta'allake ne da himmata duk abin da ka sa a gaba ko na addini ko na rayuwa idan ba ka da sidkul azima wato himma ta zuciya ta gaske abin ba zai yiwu ba sai don da gaske kake har zuciyanka kana son ka yi wannan abun sai don ka kare shi ubangiji subhanahu wata'ala sai ya taimaki ba wanda wannan shine ake ce masa al'azam ko al'azim suna cewa shine azmul kalbi ala imza'il umur wato zuciyanka ta himmantojin wajen zartar da al'amuran da kake son kai wani yana son ya yi abu to amma kawai buri ne ko a baki ne amma zuciyansa ba ta da himman yin wannan abu wato bai da karfin niyya na yin wannan abu to sai ka ga abin kuma ba zai yi ba duk abin da ka sani sai akwai manufa mai ƙarfi a zuciyarsa kafin yake tabbata amma idan kawai hira kake yi ko kawai tunanin abin kake a zuciyarka to kuma za a daɗe ba a cimma irin wannan himma da ita ne ubangiji subhanahu Ta'ala ya ba wa annabawansa nasara shi yasa ubangiji ta ya wasu daga cikin su yace musu ulul azmi wato ma'abota himma na zuciya amma dukkan annabawa suna da himma wajen isar da sakon da ubangiji subhanahu wataala ya wajabta musu su isa to sai dai wasu sun fi wasu azima wasu sun fi haƙuri wasu sun fi wasu haƙuri da juriya a cikin abin da suke isarwa ne to idan ana misali na himma to ana misali da annabta ne wani yana cewa himmatun tan ɗahu surayya wa azmun nabawiyun yuzazi'ul ajbala yana da himma wanda tana iya tunkuɗo wani gaji abin nan wani tauraro da ake cewa kaza da 'ya'yanta wato himmarsa gani yake kamar zai iya taɓo sama sannan yana da gaskiyar niyya cewa zai yi abun kamar irin na annaba wani ce lahu himamun la muntaha li kibariha wa himmatu sughra ajallu min ad yana da himmomi wanda manyan ba su da iyaka amma himmatu yar karama ta fi zamanin himma kun san zamani duk abin da ya sa a gaba sai ku ga ya zo da shi da ba jirgin sama zamani ne ya kawo shi. himma ce ta mutane babu handset ba waya zamani ne ya kawo ta babu kwamfuta himma ce ba wani ne kawai ya ce bari ne kirkiri wani abu wanda za a dinga sadarwa da shi ba tare da waya ta jonu da waya ba ya tinkari abun da gaske yake yi sai Allah ta ala taimake shi kuma sai abu ne yi sai aka samu intanet aka samu hanyoyin sadarwa na zamani da yi abun wasu ma suka ƙara himma wannan kullo da wannan wannan kullo da wannan haka ne ake samun dukkan ci gaban da ake samu amma inda kawai buri ne a zuciya cewa zan yi kaza zan yi kaza baka tinkari abun ba sai babu ran da zaka yi shi to annabawan Allah da aka aiko su zuwa ga mutane da sabon addini babu irin wannan addini jama'a su bautan gumaka suke ko su san ma Allah ba amma mutum shi kaɗai za a aiko shi wajen dubbunin mutane ko miliyoyi a ce zai isar da wannan sabo kai tsaye idan ka gaya wani zai maka inkari ya ce bai yadda ba kuma gadi mutane ba za su yadda ba amma saboda himmansu suka dinga isarwa suna haƙuri har da addinin su ya mamaye duniya to shi yasa ubangiji ta'ala ke cewa manzala sama ya haƙuri kamar wajen isar da sakon nan kamar yadda annabawa ulul azmi suka yi haƙuri su annabi ibrahim annabi nuhu annabi musa annabi isa alaihi musallatu wassalam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ne tabbata cikin sunan nan sa'i hadisi ingantacce daga shaddad bin aus ya kasance a cikin sallah yana roƙon ubangiji subhanahu wata'ala ya ba shi himma ta niyya wato duk abun da zai yi ya zama har zuciyarsa da gaske yake son zai yi shi kawai ya sun kare a domin ubangiji ta'ala ya ba shi nasara cikin al'amari shaddadu bin aus ya ce manzala kuma ya kasance ya kudu fi salati yana fada a sallansa allahumma inni as'aluka sabata fil amri wal azimata ala rushdi wa as'aluka shukra ni'matik وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم manzon sa cewa ya Allah ina roƙonka tabbata a cikin al'amura da kuma himma akan shari'a ina roƙonka in gode maka akan ni'imominka ina roƙonka yi maka ibada mai kyau ina roƙonka zuciya wanda take kubutacciya da harshe mai gaskiya ina roƙonka dukkan alkhairin da ka sani ina neman tsarinka daga dukkan sharrin da ka sani ina neman gafaranka daga abun da ka sani na zulubai manzala ta sama ya roƙi Allah ya tabbatar da shi a cikin al'amura Allahumma inni as'aluka sabata fil amr wannan abu ne mai wahala idan abu na ɗaukaka ne mutane kowa zai ce zan yi to amma masu tabbata a kai har su cimma nasara su samu abun su kai inda ake son su kai ɗin to su ne ‘yan kaɗan su ne kuma wanda Allah ya ba su sabati tabbata a cikin al'amarin suka kai inda ake son su bai sa ne yake likullin ila sha'awil ula harakatun walakin ila azizu sirri jali sabat kowa idan fage ne na ɗaukaka yana da motsi yana da motsawa zan yi kaza masu neman kuɗi suna da yawa masu iya jure wahalan ƴan kaɗan ne masu neman ilimi suna da yawa masu iya jure wahalan ƴan kaɗan ne masu neman shiriya suna da yawa masu iya jure wahalan har su kai gaci sun sune ƴan kaɗan duk abin da aka ce maka wannan abu ɗaukaka ne ko yana da muhimmanci to don an kawo shi mutane da yawa ne za su ce za su yi to amma waɗanda za su tabbata har su cimma nasara a kai inda suke son su kai in da su ne yanka Ya Allah ya baka sabati shine manzo su ake roƙon Allah ya tabbatar da shi a cikin al'amura ya bashi tabbata a cikin al'amura muhimmai da ya sa a gaba sai ma sai ka dinga roƙon ubangiji ta Allah ya tabbatar da kai a bisa ayyuka na alkhairi da ka sa a gaba don ba dukkan wanda ya fara aikin alkhairi ne zai iya gama ba wa ma kullu للجميل بفاعل ولا كل فعال له بمتمل ba duk wanda ne aikin alkhairi ne yake iya yi ba ba duk wanda ya fara ne yake iya gamawa ba wani ya niyan bai yi ba wani ya fara bai iya gamawa sai ka roki Allah ta'ala ya tabbatar da kai har ka gama Sanne roki al'azima al-rush wato shine himma akan abin da ya shafi shari'a idan kana neman shari'a ya zama da gaske kake yi tsakaninka da Allah ka ɗauka cewa wannan abu jihadi ne kana roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da kai a kansa har ka samu shiriyar da ake yi. shi yasa ubangiji ta'ala ce wallazina jahadu fina la nahdiyannahum subulana daga neman shirya Allah Ta'ala la ambace shi da jihadi da dukkan wanda yake jihadi yake kokari ganin sai ya fahimci shiriya. ko Allah ya tabbatar da shi akan shiriyar da yake akanta Allah ta'ala ya ce zan shiryar da shi zuwa ga tafarki na mana zan tabbatar da shi akan shirya to wannan shine azima himma ta zuciya tsakaninka da Allah kake son shirya din ya za ka ka samu shirya dole sai ka neme ta kamar yadda kuɗi in kana son su sai ka neme gida in kana so sai ka gini mata in kana so kai aure sai ka neme ta sai ka himmanto wajen auren ka yi to haka ita ma shirya domin ta fi su fada gaba ɗaya wa'annan abubuwa ba abu mai tsada a duniya kamar ya zama kana kan shirya kana addinin musulunci yadda ubangiji ta ala yake so wannan shi fi komai tsada a duniya ya yasa manzo sun ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din wanda Allah yake nufin sa da alkhairi zai fahimtar da shi addini to wannan sai ka tsaya da gaske har zuciyanka da gaske kake yi sai ubangiji ta ala ya taimake ka sai ya tsora ka akan daidai din kuma ka tabbata a kan shirya ɗin ka samu sabati a cikinsa. manzala suna yana roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da shi a kan shirya. ya ba shi himma da niyya mai ƙarfi a kan shirya ɗin. sannan ya Allah ina roƙonka in gode maka ni'imarka in gode maka ni'imarka wannan su ma da yawa mutane ba sa godewa Allah ta'ala a bisa ni'imar da ya musu ko dai ba sa godewa da baki ko kuma a baki suna godiyan amma a aikace ba sa godiya ku ana son ta a zuci da bakinka da kuma gabanka afadatkum an-ni'ma'u minni thalathatan yadi wa lisani wa dhamira al Sau da haka zuciyanka har zuciyanka in Allah ya maka ni'ima to ka ji a ranka cewa Allah ya maka ni'ima sannan ka gode masa da baki ka ce alhamdulillah ba wai kana hira da jama'a kana cewa na gode Allah ko kai kaɗai ka jarraba kanka ka ji ni'iman har zuciyarka Allah ne maka ita kuma ka gode masa sannan a aikace kuma ka yi ka sarrafa ni'iman inda ubangiji ta Allah sun a sarrafa ka kar ka rena abun da Allah ya baka ka gode masa akan kaɗan ɗin sai ya ƙara maka sai ya zama ke zo mai yawa ka dinga duban na sama da kai ka dinga duban na ƙasa da kai in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tanzuru ila man huwa fawqakum wanzuru ila man huwa dunakum fa innahu ajdaru alla tazdiru ni'matallahi alayhi kar ka duba na sama da kai ka duba na ƙasa Manufa ya ce wannan shi zai sa ba za ku rena ni'iman da ubangiji ta ala ya muku ba to idan ka gode masa Allah ta'ala yana son mai godiya sai ya ƙara maka kuma ya sa maka nutsuwa a cikin wannan ni'iman sai ka more ta yadda ya kamata a more ta kai walwala a cikin ta ka samu kwanciyar hankali irin wanda ake bukata amma idan maka gode masa ba kuma to Ubangiji ta'ala zai ɗanɗana maka kuka Ganima kana tare da ita amma kuma cikin damuwa da wahala kake da tashin hankali babu kwanciyar hankali babu nitsuwa ubangiji ta'ala yake wa ista'azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid Allah ta'ala ya shirye in kun gode min zan kara muku idan ko kun butulce min kun ki godiya to azaba ta mai tsanani ne ma'ana zan dandana muku ku dauka ga mulkin ya baka amma cikin wahala kake ga dukiyan ya baka kana cikin bone da wahala baka jin daɗi ga ilimin ya baka amma cikin damuwa kullum kake baka mori wannan ni'iman da Allah ta'ala ya baka ba duk abin da Allah ya maka na ni'ima ina buƙatan ka gode masa sai ya ƙara maka a nan ne za ka samu kwanciyar hankali manzala sun yana roƙon wannan sannan manzala sun ya roƙi ubangiji ta'ala ya azurta shi da kyakkyawar ibada wa husna ibadati shi abu ne mai tsada ka tana yin kyau idan ka yi ta don Allah kuma ta dace da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan ne ibadan za ta yi kyau idan babu ikhlasi a ciki ba don Allah kake yi ba wannan mummunar ibada kake yi Allah ba ruwansa da wannan da zai karba idan baka yi ta a bisa yanda manzala kuma ya tsara ta zo da ita ba wannan ka ci gyaran Allah ka ci gyaran manzala kuma ka ce ba su iya ba naka kake yi Allah ta'ala babu ruwansa da wannan Sai sa da Allah ta'ala faɗa cikin suratul mulk yace allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ta'ala shine halicci mutuwa da rayuwa don ya jarrabe ku wa yafi kyawun aiki wa yafi kyawun aiki Fudayl bin Iyad yace ai akhlasuhu wa asabu wa yafi tsarki aiki mai tsarki sannan wa yafi aiki wanda yake na daidai sai suka ce to me ma'anan aiki mai tsarki ko me wanda yake kan daidai yace aiki wanda yake kan daidai shine wanda yake dace da sunnar manzon Allah sallallahu aiki mai tsarki kuma shine wanda ka yi shi don Allah Wasawabu. sawabu ma kana lillah Wasawabu ma kana ala aiki wanda yake mai tsarki wanda aka yi shi don Allah wanda yake na daidai kuma shine wanda aka yi shi akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a ce duk abin da ka yi na ibada na bautan Allah ka san Allah yana son sa ne ya yarda da shi alqur'ani ya zo da shi ko manzon Allah ta sama ya zo da shi ya shir'anta shi sannan kuma tsakani da Allah kake yin sa don neman yardan Allah ba wai don ka burge wani ko ka samu shiga wajen wani ko ka samu wata ɗaukaka ta duniya ko kuma ka ba wani haushi ba a don Allah kake don neman lada wannan su ne kaɗan a duniya sai ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya baka wani yana yi don ya samu shiga wajen jama'a wani yana yi don ya samu ɗaukaka wani yana yi domin ma ya ba wani haushi ibada yake amma don ya ba wani haushi ne wai wani zai ji haushi idan ya yi saboda haka yake yi da kaga duka wannan babu ikhlasi wani shi ya kirkiro nasa ko kuma kirkiro masa akai to sai za su hake roƙon Allah ya bashi kyakkyawar ibada wanda zai yi ta don Allah kuma ta dace da shari'ar Allah to sai ma haka ya kamata ka yi. ba wayonka bane ba dabaranka bane bayan ƙoƙarinka na gane shiriyan da kuma yakan shedan a zuciyanka ya zama don Allah kake kuma sai ka haɗa da addu'a ubangiji ta Allah ya taimake ka shi manzala kuma ya koya Mu'az bin Jabal yace ya Mu'az inni uhibbuka Mu'az ina son ka sai yace masa la tad'anna an taqula dubra kulli salatin Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati Mu'az ina son ka kada ka bari bayan kowace sallah ka dinga cewa Allahumma inni ala zikrika ya Allah ka taimake ni akan ambatonka da tinaka da kuma godiya akan ni'imominka sannan ka taimake ni akan kyakkyawar ka wato na maka ibada wanda take ni kyau kaga wannan kullum a ƙarshen tahiyanka ana son kai wannan addu'a Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati ya Allah ka taimake ni akan ambatonka da yi maka godiya akan ni'imomin da kake mini da kuma yi maka kyakkyawar ibada kullum a sallah ka faɗi wannan kana roƙon Allah da ikhlasi sai Allah ta'ala ya taimake ka annan maza sun haice yana roƙon ubangiji ta'ala ya bashi kalban salima zuciya ku kubutacciya wato kubutacciya daga dukkan aibi zuciyar da ba shi bisa a cikin ta ba kafurci ba munafurci ba fadirci ba tsafi ba tsubbu a ciki babu hiƙisu jin haushin wani ko yi wa wani abin fata mummuna babu hasada a cikinta babu kofi babu sowa musulmi sharri da bayin Allah a ciki manzo su yana roƙon irin wannan zuciyan zuciyansa haka take ana karantar da kai ka roƙi Allah ta'ala ya baka irin wannan zuciya ita ce zuciya wanda take salima wannan shi ma abu ne mai tsada a duniya a ce zuciyanka fara ce a wanke take tana cike da imani tana cike da son Allah da son manzon Allah ta sama da son addinin musulunci da son bayin Allah na gari da sowa al'umma alkhairi wannan kaɗan ne a cikin al'umma ake samu wannan zama dukkan cututtuka na zuci babu su a zuciyanka amradul qulub to mu roki Allah ta'ala ya ba mu irin wannan zuciya kuma wannan zuciya ita ne take amfani idan an je lahira kamar yadda ubangiji ta lata yau ma la yanfa'u malun wala banun illa man akallaha bi qalbin salim rana kiyama rana ce da dukiya ba ta amfani ya'ya ba sa amfani sai dai wanda ya zo da zuciya kukucicciya daga dukkan cututtuka na zuciya ta kukuta daga shirka da bidiyoyi da tamfe-tamfe da tsafi da bokanci da haskada da jin haushin bayan Allah na gari idan zuciyarka ta kubuta daga wannan to lallai za ta yi amfani a lahira za ka samu matsayi a wajen ubangiji subhanahu wata'ala duk wanda zuciyarsa ta yi kyau to duk al'amuransa za su kyau wanda zuciyarsa ta lalace duk al'amuransa za su lalace kamar yadda maza sun hake cewa ala inna fil jasadi mubgha idza salaha salaha al jasadu kulluhu wa idza fasada fasada al jasadu kulluhu ala wa qalb ku saurara ku ji a jikin mutum akwai wata tsoka in ta gyaru dukkan jiki ya gyaru idan kuma ta ɓaci to dukkan jiki ya ɓaci zuciyan kuma jujjuyawa take ta kai ka nan ta jefa ka nan kaga dole ka dage da addu'a yana daga cikin addu'o'in da malafa yake yawan yi kamar da Aisha radiyallahu anha ta ce ina cewa Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dini ya Allah mai zuciya zukata ka tabbatar da zuciya na akan addini Aisha ta ce malafa yana yawan wato yin wannan addu'a to ka Allah ta'ala ya baka zuciya mai kyau sannan na biyu manzo ya roki harshe wanda yake mai gaskiya ya zama duk abinda za ka faɗa gaskiya kake babu ƙarya a cikin alaman gyaruwan mutum cewa shi bawan Allah ne mutumin kirki ne ya zama harshensa na gaskiya ne waje alli lisana na fil fil'a. so da haka harshen ka ya zama gaskiya yake faɗa to wannan shine alaman kai mutumin kirki ne amma idan harshen ka ƙarya yake faɗa da sharri da batsa da cin mutuncin mutane to alaman cewa kai ba mutumin banza ai eh, alaman cewa kai ba mutumin kirki bane mutumin banza ne don duk wanda bai kame harshen sa ba zai iya kame sauran abubuwa na sabawa Allah idan mar'u lam yakhzun alaihi lisanuhu falaysa ala shay'in siwahu bi khazani idan mutum bai kare zuciyarsa ba bai kare harshen sa ba to ba abin da zai iya karewa amma in ka tsare harshenka to alaman wato kirbawan Allah ne mutumin kirki shi yasa manzal kuma yace fa inna sidqa yahdi ila albir wa inna albirra la yahdi ila aljanna wato gaskiya tana sa mutum ya zama mutumin kirki idan ka zama mutumin kirki kuma makomanka aljanna ne wa innal kadhiba la yahdi ila alfujur wa innal fujura la yahdi ila an ƙarya kuma tana kai mutum zuwa ga fajirci ƙarya takan sa mutum ya zama fajiri mutumin banza fajircinsa kuma yana kai shi wutar jahannama a kai gyaruwan harshenka shine gyaruwan sauran jikinka shi yasa maza sun ce wa inna man mar'u bi asgharihi lisanuhu wa qalbuhu mutum yana zama mutum da abubuwa guda biyu harshensa da da zuciyarsa idan zuciyar ta gyaru harshen yayi kyau ai shikenan me ake nema zahiran da baɗinan kenan baɗininka shine zuciyarka ta yi kyau kai ka sani Allah ya sani zahirinka kuma harshenka ya yi kyau ka sani mutane masu sani domin da su kake magana duk abin da yake fita a bakinka alkhairi ne yake fita wa qulu lin nasi husna aw me kyau kake fada kalmomi ne na alkhairi to wannan sai sa ka zama bawan Allah mutumin kirki kuma wani abubuwa guda biyu su ne din da zuciya da harshe in ka cire su ba duk sauran shirme ne kawai gawa ma tana da su lisanul fata nisfun wa nisfun fuaduhu wa lan yabqa illa suratul lahm wad dami rabin mutum shine harshensa rabinsa zuciyarsa in ka cire ba abin da ya rage sai nama da jini kawai wannan ko ba wani abu bane ba wani abu bane dabba ma tana da su to ka gyara zuciyanka ka gyara harshenka maza za yana roƙon maza sama yana roƙon Allah ta'ala ya gyara masa wannan ya tabbatar da shi akan gaskiya ne ce yana roƙonsa daga dukkan alkhairin da ya sani kuma yana neman tsari ya tsare shi daga dukkan sharrin da ya sani kuma ya gafarta masa abin da ya sani wato nan kuma akwai mai da lamari zuwa ga Allah ta'ala kai alkhairai da kake neman iya abin da ka sani ne kake iya faɗa amma akwai su alkhairai waɗanda sun fi ma waɗanda kake neman kai baka san su ba ubangiji ta'ala shine ya san su kace ya Allah ina roƙon alkhairanka da ka sani kaga kenan wanda ni ban sani ba sannan kana ta nema Allah kare ka daga sharri kaza sharri kaza akwai wani sharrin kai baka san shi ba kuma kila ya tinkare ka ma Allah ta'ala ya sani idan ka roki Allah ya kare ka daga dukkan sharrin da ya sani sai kare ka daga wannan sharrin haka nan kuma ya gafarta maka zunubanka wanda shi ya sani kila kai baka san su ba ko maka manta baka san su baka manta mutane ma ba su san su ba to mutum baya alfahari ya ce a shi ai ya fita tas mutumin kirki ne baya komai ya kai kasan baka komai abubuwa nawa kai ka manta ka je lahira ma tukunne aka baka fayil ɗinka sannan za ka iya tunani ka saɓi Allah a can ka saɓa a can ka yi wannan laifin a can duk ka manta da shi sai ka ɗauka kawai kai kan ka fita fari baka da matsala ka bawan Allah ne mutumin kirki a'a ya uban ubangiji ta lace fala tu zakku ku, huwa alimu bi man ka. kar ku tsarkake kawukan ku. Allah ta'ala shi ne ya san waye mai tsoron Allah amma kai ba kai zaka yi ka bugi kirji ka ce ai mu bayin Allah ni bawon Allah ne mutumin kirki mu ne na Allah in kai haka ka shiga wato dabi'a irin ta yahudu masu cewa nanu abna'ullahi wa ahibahu sune masoya Allah sune kuma wato ainihin ƴaƴan Allah masu masu yi kansu tafiya shi yasa a sunna ta manzala ta sunna dan mu ce zo yaba ka a gaban jama'a yace kai bawon Allah ne mutumin kirki to fari ya kamata kai roƙi Allah ta'ala ya gafarta maka zunubanka sai ka dinga hararo laifuffukan ka din wanda shi wannan bai faɗa ba in ba haka ba zai kai kai baroka shi yasa idan yayi sunna ta manzo Allah sai ka ce Allahumma la ta'qulni bima yaqulun wa ghafir li ma la ya'lamun waj'al li khayran mimma yazun ya Allah karka kama ni da abin da suke faɗa ma'ana sun kai ni matsayin da ban je ba ya Allah karka kama ni da wannan ka gafarta min laifuffuka na da ba su sani ba domin da sun sani kila ba za su faɗi haka ba ka sanya ni fiye da yadda suke zakuna ya zama na fi ma yadda suke zakuna alkhairi sai kai wannan addu'a amma da za a banka da zunuban nasa a tallata su a faifai ai ba ka kai labari ba kai wa ya san abin da kake a ɗakin ka wa ya san abin da kake yi a wuraren da kake zuwa inda kai kaɗai ne babu wanda ya sani to sai Allah ta'ala duk ya rufa maka asiri bai bayyana su ba bai ainihin abun nan ɗinsu ba bai tona su ba ta yadda mutane za su dinga ganin ka mutumin banza duka ya rulluɓa maka ana ganin ka mutumin kirki bawan Allah sai gode wa Allah kan wannan ya man sakarta ma'ayibi wa matalibi wa ja'alta kullan nasi kal ihwani wallahi law alimu qabiha sarirati la salama alayya man wani yace ya wanda ya koye laifuffuka na da aibubuka na sanya mutane duk suka zama kamar yan uwana yace wallahi da sun san matsaloli na na sirri zunubai na na sirri wani ma ya da ne ko sallama ba zai min ba amma ubangiji ta'ala ya lulluɓa su to sai ka Allah kar ya kama ka da su ilahi la tu'azzibni fa inni muqirrun bil ladhi qad kana minni yadhunnu an-nasu bi khairan wa inni la sharru an-nasi illa ta'fu anni ya Allah ni ina yadda ni mai laifi ne ni mai zunubi ne ya ubangiji kar ka kama ni da laifuka na mutane suna zato na ni mutumin kirki ne amma in baka yafe mini ba to ni nafi kowa zama mutumin banza ka dinga jin wannan a zuciyanka kana neman afuwan ubangiji subhanahu wataala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana neman ubangiji ta'ala ya karba maka. to wannan addu'an gaba ɗayanta sai ka samu azma himma na niyya kafin ubangiji ta'ala yake karbanta idan kana addu'a hankalinka na wani wuri ko oho kake yi har zuciyanka ba wani yanka ta gaskiya bane ubangiji ta ala ba zai karbi zai karbi addu'a sai na la la qabalu du'a min qalbin qasir Allah ba karba addu'a daga zuciya niya ina addu'o'in mu da yawa da ba sa samun karbuwa galibin su muna yin su ne ko oho kawai wani ma za a tare jama'a addu'a don ya burge ne kawai ke addu'a don ya burge ne ya kwakulo wasu addu'o'i ya burge ba wai har zuciyansa Allah ya biya wannan wannan bukatan wani haka nan kai ma kana yi hankalinka na wani wuri haka tare da ubangiji subhanahu wataala to za kai, baka da azuma kenan baka da azima wato shine sidqun niyya gaskiya na zuciya wajen zartar da wato ainihin al'amur shi yasa manzon kuma yake fada yace idza da'a ahdukum falyazamil mas'ala idan mutum zai yi addu'a to yi himma da gaske ke yi wajen roƙon nasa yana roƙon Allah ya biya masa bukata kuma yana ji ma Allah zai biya masa bukatar nasa kada ka kana kana shakka shakka shi yasa ce, kada ka ce ya Allah ka bani kaza in ka ga dama Allahumma in shi fa'adi ne ya Allah in ka ga dama ka bani kenan in bai ga dama ba kar ya baka sai ce to zaka tilasta wa Allah ne fa innahu la mukrah lahu babu ba la mustakrah lahu ba mai tilasta ubangiji subhanahu wataala so da haka ba za ka iya tilasta Allah ba to sai ka yi addu'an kai tsaye ubangiji ta'ala ya amsa maka amma idan akwai shakka shakka a zuciyanka ko a kana ganin Allah zai ya amsa ko ba zai in ya ga dama ya amsa maka ko kar ya amsa maka kaman kana neman ka tilasta maka ne to kaga baka da gaskiyar niyya a zuciyanka ita ko addu'a muhimmin abu ne ibada ne mai zaman kanta wanda in ba ka yin ta ma kana cikin haɗari a rayuwarka don manzo Allah kuma ya ce man ya yas'alillaha yaghdab wanda baya addu'a Allah yana fushi da shi wallahu ya yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu Allah yana fushi in baka addu'a in baka roƙonsa dan adam kuma in kana roƙonsa ne yake fushi to shi Allah taskansa ba ta karewa duke arzikin arzikinsa ba ya karewa to yake kai ta roƙo kai ta roƙo to amma duk kuma wanda ya bar roƙon ubangiji ta'ala a buƙatunsa, to sai Allah ya jarabe shi da roƙon mutane ya je ne ya kaskantar da kansa ya je ne ya da mutuncinsa wani bai mini bai zagi wani zagi wani maimakon da zai addu'an da gaskiya ya himmantu wajen nema ubangiji ta'ala sai ya biya masa bukatansa sai kare masa mutuncinsa لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذاك مضر منك في الدين Wastar واسترزق الله مما في خزائنه فإنما هي بين الكهف والنور baka kaskantar da kanka wajen roƙon abun halitta domin wannan kaskanci ne a addinin kama kuma kai ma daga ganin fiskan ka ka ɗauki kaskanci lokacin da kake roƙa yake ka roƙi Allah ta'ala wanda arzikin yana tsakanin kafin da nun yace kasance sai arzikin ya kasance to kai ka samu azama tsakaninka da Allah kake yi kuma ubangiji ta'ala shine yake shelaɗin a roƙe shi kuma zai ansa wa qala rabbukum inan da zina ta ladhina na an ibadati sayadkhuluna jahannama madafi Allah ta'ala ce ubangijin ku ya ce ku roƙe ni zan amsa zan amsa ce masu girman kai ba sa roƙo na za su shiga wutar na suna makaskanta sai rashin addu'an girman kai ne wato kai za ka iya biya kanka bukatunka kenan ba ka bukatan komi zuwa ga Allah shi ko Allah Allahu samad Shi ne abu nufi da biyan bukata baka isa yau ka zauna zaman kanka ba Allah shi ne mawadaci ba bukatan komi wurin kowa amma cewa ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah ya ku mutane ku ne fakirai zuwa ga ubangiji subhanahu wataala to saboda haka duk lokacin da baka da azima baka da gaskiyar niyya baka da himma wajen addu'a da roƙon Allah da gaskiya to sai Allah ya jarrabe ka da rashin haƙuri da raki ka je nan ka koka mukan kaza kaza kana ta kokawa kana ta kai ƙaran ubangiji subhanahu wataala alhalin baka zo ka kaskantar da kai ka roƙe shi ba to za ka daga nan sai ka samu matsala har abin kuma ya taɓa addini sannan hadisi ya tabbata cikin sahih muslim manzon Allah ta sama yake ubangiji subhanahu wataala yana saukowa a kowane dare zuwa ga saman duniya a lokacin da sulusin dare wato ya rage wato ne kashi ɗaya cikin uku da saura alfijir ya fito da kaman awa uku haka ko awa hudu sai ubangiji ta ala ya sauko saman duniya sai ya dinga shirya cewa man ya ni fa astajibu lahu wa man ni fa u'tiyahu wa man tsafiro ni fa aghfir da wane ne zai roƙe ni na amsa masa wa zai tambaye ni wani abu na bashi wa zai nemi gafaran zunubansa in gafarta masa haka Allah ta yake fara wannan kuma a kowane dare karshen dare Allah da kansa fa yake nema wa zai roƙe ni in amsa masa wa zai addu'a na amsa masa wane ne zai roƙe ni wani tambaye ni wani abu na bashi wa zai nemi in gafarta masa zunubansa in gafarta masa a lokacin kana ina ko kana bacci ko kana hira ko kana tare da wayarka kana ta mammatsawa kaga akwai abubuwan da ka bari kuma Allah ta'ala alƙawari ne duk wanda ya azurta shi da yin addu'a ba zai haramta masa ijaba ba amma ita ma tana buƙatan sabati addu'a mene sabati kullun ka yi kar ka kosa kar ka kosa kar ka taya ni na yi ta yi ban ga amsa ba shikenan sai ka bari to shikenan yanzu wannan abin da ka faɗan shi yasa ba za a amsa maka ba haka manzo sun ya ce yustajabu li ajikum ma lam ya'jal ɗayan ku ana amsa wa ɗayan ku addu'ansa kowa ana amsa masa addu'ansa matukan bai gaggawa suka ce mai gaggawa ne ce autu a wa lam yustajab na yi addu'a yi addu'a yi addu'a ba an sami yau kana faɗa haka kenan ka karya addu'ansa ka ci gaba da yi Allah yana son naci ka nace masa wajen wajen yin addu'a ɗin idan ka nace masa ke biya maka wato ainihin bukatanka to wannan duka azima wato himma ta zuciya ita take sa mutum ya dage akan wannan sai ya samu nitsuwa abinda Allah ta'ala ya biya masa na bukatunsa ko da kaɗan ne sai kaga sun ishe shi bai da matsala don yana da wanda yake ganawa da shi idan dare yayi sannan bayan wannan himma ta zuciya ana bukatun himma kuma ta gabbai shine ulul himma zuciyanka a wanki take sa ta ta'allaka ga Allah gaske kake zaka yi wannan abu shikenan sai ka tinkara wai za a zamta fatawakkal Allah idan kai himma ta zuci za ka yi abu kai dogara ga Allah ka tinkari abu kowane irin abu wannan ne ake ce masa himma wanda suka ce shine istisgharu ma duna nihayati min ma'ali umur wato ne duk abinda ba ka buga ka buga ya gagare ka bane to ka ɗauke shi ƙarami ne ko da babba ne abu ɗauke shi kawai zaka iya shi komin girman abun in dai dan ada yana iya yinsa ba mustahili bane ba wai zai yiwu bane ka tinkare shi ka dauka dinga ganin sa idon ka karami ne zaka iya shi kawai cikin nan sai ka sai ka tinkare shi kana haka ko zaka ga taimakon ubangiji ta'ala amma in ka tsorita da shi kana ga babba ne bai zai yiwu ba shikenan ka riga ka karya ai ai ko fada ne mutum ya tinkare ka da shi ka riga ka tsorita da shi kana ga zai kalmace ka shikenan ya gama da shi. amma in ka ji ba ka tsoron sa kwata-kwata ko ya fi ƙarfinka za ka samu abin da ka samu ballatana idan bai fi ƙarfinka ba to wannan shi ne ake cewa ulumul himma wani ya ce la'astafilan na sa'aba ko udurikal muna wa man qada fil a'mali illa li sabiri yace wallahi duk abu mai wahala ma ni sai na mai da shi mai sauki har sai na sai na riski burina sai na cimma burina ai ba mu ba mai cimma burinsa sai yayi hakuri kai ta yi kai ta yau da gobe kana ganin abun cewa wani yana ganin sa ba mai yiwa bane kai kuma sai ka dauke shi mai yiwa ne kuma sai ka ga Allah ta'ala ya taimake ka kai saboda ai ba himmar kan ba da ita ka dogara ba kana tawakkali ga Allah ne ka dogara ga Allah ne himmar ka sababi ne al'amari la haula wala quwwata illa billah babu dabara ba karfi sai da taimakon ubangiji ta Allah to idan Allah ya sa maka taimakon nasa shikenan sai kaga abun yayi in ko ka dogara da himman kan ne to daga nan ka samu matsala إذا لم يكن عون من الله للفتى ma ya jani يجني عليه الشهادة idan Allah bai taimaki mutum ba wannan kokarin nasa shine zai masa illa to ga ana haɗawa ne da tawakkali ga Allah subhanahu wata'ala to sai mutanen sai suka zama wato kashi kashi abun da ya shafi himma zaka samu wani yana da himma mai karfi azimul himma shi kan ba ya yadda da abubuwa lagalaga in dai abun akwai na sama akwai na ƙasa to shi na saman yake hararowa na saman yake hararowa idan ya yi mantuko sai kaga ubangiji ta halata mai shi ya kai inda yake son ya kai yana son ya kai wata matuƙa ne yanzu akwai waɗanda yake hararo wani matsayi na tsakiya da suka sa himma sai Allah ya kai su matsayi na kololuwan ta inda ba sa sanin suka kai matsayin da ba sa tamanin za su sani himma ce da gaskiyar niyya da gaske suke har kuma suka sa himma a kai sai ubangiji ta lati makin suka kai suka cimma wannan buri sai suka kai inda ma da da a gaya wani a farko ya kai zai kai wannan matsayin wallahi zai ce kallani ne kai ma ba za ka yadda za ka kai wannan matsayin ba amma tun da ka himmantu kana yi sai ka ga abin da ya ture wa buzu naɗi to kawai shi kenan sai Allah ta'ala kuma ya taimake ka sai kai wannan abu na sha ba ku kissa Abdullahi bin Abbas yana yaro maza sama ya rasu wa abokinsa zo mu je mu ɗauki hadisan maza sama wajen sahabbansa abokin ya haba kana yaro yanzu ga manya-manyan sabai wa zai nemi ilimi wurinka. ka share je je ta nema yana raye ga an zo an kewaye Abdullahi bin Abba. ana ta ɗaukan ilimi ana fatawa duk abin da aka yi jayan ya zai magana shi kenan sai sai harar fata a kalmini wannan wannan saurayin ya fi ne hankali haka himma ce himma ce har zuciyarsa da himma kuma ta gabansa yana zuwa yana daukan karatun har ubangiji ta'ala ya bashi wannan matsayi to amma idan kana ganin ba za ka iya ba ba za ka iya ba to daga nan ka samu matsala annabiqatu al-ja'di yana cewa balagna as-samaa majduna wa jududuna wa inna lanabghi fawqa dhalika malha yace mu himman mu ta kai ga mun hau sama ɗaukakanmu da ta goma shinmu ya kai har sama amma kuma muna neman sama da saman ma wato muna neman mu kai fiye da haka har nan, kamar yadda ba shi yake cewa ne ka roƙi Allah da babban masaki eh ka kadan kadan ba ka sa himma mai babban kake so sai Allah ta'ala ya taimake ka shi yasa manzon sa ya ce wa idza sa'altumullaha aljannata fas'aluhu firdaus idan za ka roƙi aljanna ka roƙi alfirdaus ita ce kololuwan aljanna karka ba karka dinga roƙon karama a babbar ita ce himmanka ita ce himmanka ka dage kuma cewa sai ka shiga wato ita wannan ka ji baka da wani nutsuwa in ba ka kai wancan matsayin ba amma kanana kananan abubuwa duk waɗannan kana ga ba su ne burin ka ba himmanka ta wuce su can gaba kake son ka je to sai Allah ta'ala kai ka matsayi duk wanda himmansa na abubuwan alkhairi ne ga ya tabbatar da su kuma tsakaninsa da Allah yake har zuciyarsa kuma ya dage akan wannan abun galibi sai kaga ubangiji ta'ala ya kai shi matsayin da ma baya tamani fiye da yanda yake zato Abu Tayyib al-Mutanabbi yana cewa lam ara fi uyubin nasi aiban ka naqti al-qadirina ala tamam yace ni ban taba ganin aibi a cikin aibubukan mutane ba kaman tawayan mai iko akan cikawa za ka iya yin abu kuma sai kawai ka ji ba za ka iya wa sai ka zauna kawai kai ba za ka yi abu ba kuma alhaji za ka iya duk a aibubukan mutane ba a yi irin wani inda kowa irin ka ne babu inda za a je addinin Allah ba zai je ko ina ba rayuwa babu inda za ta je babu wani cigaba da za a samu ko da ka sai an tashi ne an ji za a iya din kuma a dage akan za a iya din sannan ake cimma nasara to sai mutane suka kasu kashi uku akwai azimul himma wanda himmansa take da girma zai iya abun ba mustahili ba ne ba wai abu ne wanda hankali ba zai yadda zai yi ba shi ina sai ya tinkari abun ya sanya himmansa ya tabbatar da wannan abun kuma yana yi da gaske yake yi to wannan shi ake cewa azimul himma idan mutum yana da wannan sai kaga duk abun da ya sa a gaba kuma sai kaga yayi sai a dinga mamaki sai a dauka wata baiwa ce ha akwai baiwan amma ta samu himma ta samu himma saboda haka ubangiji subhanahu ta'ala ba wahayi yake yi wa bawansa ba annabawa su ake musu wahayi su ma suna da himma annabawa ma da ake wa wahayin abubuwa suna da himma amma wanda ba annabi ba ana masa wahayi ne to himma ce kawai duk abin da ya sa a gaba wanda zai iya yi dan adam zai yi shi sai ya tunkare shi sai sai yayi shi kuma sai kaga Allah ya taimake shi yayi to amma wani yana da iko irin nasan sai ce kai wannan wa zai iya yin abin da wani zai iya yi wannan wannan dan baiwa ne dan barewa ne wani wale mu a Kano yana cewa to kana cewa dan barewa ne kuma kana gani ya fi kai ma to kai da ba dan baiwan ba ya kamata ka fishi himma ne ko tun da shi dan baiwa ne ya kamata kai na himman ka sanin ka nasa tun da kai ba dan baiwan bane amma ka zauna kai kai shi ruwaiwa ne dan baiwa ne wani to shi ya samu baiwan da ita aka haife shi ne ka je ka tambayi tarihinsa labarinsa kafin ya kai wannan matsayin ya aka yi ya kai wannan matsayin himma ce himmatun tantahu ɗahu surayya wa azmun nabawiyun yuz'afi'ul ajbala himma ce irin mai girgiza duwatsu manya-manyan duwatsu ya tinkare su har ya kai matsayin da ya kai kai don me yasa ba za ka yi wannan ba ga wannan sune masu himma ke don kana da irin wannan himman manya-manyan abubuwa ma sai ka ga, sun zame maka kanana manya manyan wanda wani abu yake ga wannan babba ga ka dauke shi ba ne ba ne wai ka kalmashe shi ka wuce kawai shi ko yana ne yana tsoron abu yana nan babu inda ya je wannan ne abin da musulunci yake so mutum ya zama mai irin wannan himma sannan na biyu akwai wanda himmarsa karama ne sadurul himma kenan shi kuma gashi yana da wato daman yayi abu to amma kuma sai ya dinga jin a ransa wai bai zai iya ba wani abu da ake cewa ashuru bin naqs ni ba zan iya ba ba zan iya ba ba haka dai ba za ka iya nan ma sai ta binka baka da himma akan abun ma shi kenan duk ka sai su zama shirme al'amuranka na addini al'amuranka na kasuwanci na sana'anka ba ka tsaya ka kyauta ta ta ba yana gawa ne ba za ka iya irin na wane ba shi kenan duk ka sai su sakwarkwace kawai akan ba za ka iya yin alhalin kuma za ka iya wane nan da ya iya yi ɗin bai fi ka da kawai ba to kai don me yasa ba za ka tashi da himma ba ba za ka himma irin nasa ba himman ku ta zama iri ɗaya man ka gani gani ko kuma aka yi finasa in kana ganin ya fi ka baiwa na ka yi finasa amma mutum sai dinga jin shi ba zai iya ba wannan abu ina zai iya yinsa sai kaga duk al'amuransa na kasa ne yake nema kowane abu akwai na sama akwai na tsakiya akwai na kasa amma shi kawai kasa kasa shi kawai ya wannan ma ni ya ishe ni wannan ma ya ishe ni kana baya baya har Allah mai da kai baya ka dogara ga Allah ta'ala Allah ne mai yi ba kai ne mai yi ba inda kai ne mai yi kenan amma Allah ne mai yi ba wuce ba ya ce Allah ke sashi taimake ka ba duk da dai ba aya ne ba hadisi ba amma dai ai ma'anar tana da kyau ko sai ka tashi haka Allah yake so ka tashi din ke taimake ka din amma kana zaune kawai arziki zai zo maka ne kana zaune zai zo maka ba ko da haka dole ne sai ka tashi tsaye to haka nan sauran dukkan abubuwa hatta addinin nan wallahi in kana son addinin ka yi kyau sai ka sa himma kuma sai ka yi da gaskiya zuciyanka kana son ka fahimci shiriyan ka zama bawan Allah mutumin kirkin sannan zaka zama zaka zama bawan Allah ne amma idan baka sa himma ba to nan ma zaka samu matsala sannan akwai wanda zaka ganshi shi kuma kwata-kwata bai dauko hanyar ba ma bai da abun bai da cancantin yin abun da zai iya abun ba amma ya dinga tinkaho cewa wai shi zai yi abun yana ɗebo abubuwan da suka fi ƙarfinsa wanda shi ake cewa mai alfahari kenan mai albari ya tada duniya bai zai zaunar da ita ba sai ka ɗauka cewa shi kan ya fi kowa ya fi ƙarfin kowa komai zai iya yi amma kuma duk burgan banza ne bai kama hanyar da ake yin wannan abun ba bayi da kifaya bayi da wato abubuwa sinadari da ake bukata na yin wannan abun bayi da shi da baki ne kawai yake fada bayi da niyya a zuciyarsa da himma kawai yana alfahari ne da baki wannan sunansa mai alfahari amma Allah ya jarabe ka da wani rashin lafiya ko ni na kaso a halittanka yadda ba za ka iya ba ka dauki iya abun da za ka iya yi wannan sai a ce kai ka san kanka in ka san kanka ka wa kanka kiyamun laimi amma ba a bukata ba a son alfahari a rayuwa ka bi komai ka bi shi ta inda ake yin sa ta inda ba wai abun da baki bane kaza kaza kaza kaza shi sai ka zama kaza din ba ina dukkan wanda ya zama wani abu to karka tona ya aka yi ya zama wannan abun ko ka je ka tona domin ka kara wato ainihin samun wato ilimi da hanyoyi na yadda ake tinkaran al'amura to wannan himman da muke magana a kanta a ina ya kamata ka sarrafa ta karka je ka ta zaraba ta akan abubuwa na banza wanda ba za su amfane ka ba a duniya da lahira wannan kawai ka yi ta'adin karfi ne kamar yadda ake cewa zaki mai ta'adin karfi dan iroji kawai ka je ka ɓata ƙarfinka a banza abin da bai zai amfane ka ba to in kana da himma ka sarrafa ta a wuri na alkhairi abin da zai amfane ka ya amfani al'ummanka amma ba ka je kana ta yin himma akan abuwa na sabon Allah ko na shirme wanda ba za su amfane ka ba za su amfani wani ba ba su da amfani a duniya da lahira wannan kayan aikin banza sunan ka wahalalle a duniya daga cikin wuraren da ya kamata mutum ya sarrafa himmansa akwai neman ilimi ilimi na addini ilimi na zamani ilimi na sana'a to abubuwan da yake na ilimi mai amfani ka je ka sarrafa himmanka a wajen ka fahimci addininka ka fahimci sana'arka ka zama kana da wayewa na rayuwarka domin rashin wayewar rayuwar ma zai cutar da kai ta inda baka tsammani to ka sarrafa himmanka a wannan shine abu na farko domin ba abin da ke gyara mutum kamar ilimi idan kwakwalwanka ta yi kyau to komi naka zai kyau addininka ma zai kyau amma idan ba ka yi karatu ba ba ka da ilimi ba ka da na addini ba ka da na zamani ba ka da wayewa to kwakwalwanka fafin ko ne dole za ka dinga kwaba dole za ka zama wawawa dole za ka zama mai shirme cikin al'amuransa kuma idan ka nema za ka samu aljiddu yuduni kulla amrin shafi'i aljiddu ya yaftahu kulla babin muqlad Ƙoƙari yana kusanto da duk al'amarin da ke nesa kokari yana buɗe kofan da aka kulle man jadda wajada duk wanda ya kokari zai samu wani kulli mujtahidin nasibu sai ka yi kokari ka samu iya abin da ka samu sau da haka babu inda za ka sarrafa wato himmanka kamar abin da ya shafi neman ilmi musamman idan kana matashi domin kana gina rayuwarka ne yadda nan gaba za ka ci moriyan abin da baka tammani. in kuma shekarun suka shige maka to kuma sai dai kai ta nadama ba za ka iya ba a nan gaba ka tsaya ka fahimci addininka ka fahimci ilimi na zamani ilimin sana'a ka koyi sana'a domin ka samu rufin asiri sannan daga cikin abubuwan wuraren da ya kamata ka sarrafa ka akwai ibada da istiqama wato ibada shine bautan Allah subhanahu wataala kanu qalilan min al-layli ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun ka dinga bauta ibada na farilla da na nafila sannan ka samu istiqama shine tabbata akan da'a wa Allah subhanahu wataala ba ruwanka da sabon Allah duk abuwa na alkhairi so kake yi ka nisanta kanka daga abuwa na haramun na saba ubangiji subhanahu wataala idan kai wannan to kai ka tribar rayuwar duniya domin zaka samu duniya da lahiran gaba ɗayanta ubangiji ta ce innal ladina qalu rabbuna allah kuma istaqamu ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون فذاك ساكمكم كالجنة هي أرسلنا توا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ملائكة لا تنزل مقع البشر دع الجنة تنكا كافين كبر الدنيا وكسرف همك وجن جار إيمانك دع أيوكنك سفيان بن عبد الله الثقفي yazo ya samu manzon sa ya rasulullah kulli fil islam tsaunin, la ahadan Gairak. ka gaya min wata magana a musulunci da ta tattaro min addini baran tambayi kowa ba in ba kai ba sai ce kul amantu billahi thumma istaqim kai mai da Allah ka daidaita akan tafarkin Allah to ka himmantu wajen bautan Allah ka himmantu wajen istiqama shine ka zama mutumin kirki bawan Allah mai bin umarnin Allah mai nisantan sabon Allah sannan abu na gaba shine ka sarrafa himmanka wajen bincike akan gaskiya duk inda aka saba kake ganin wannan abu wannan ya ce kaza ne gaskiya wannan kuma sai ce kishiyarsa shine gaskiya to kai himmantu wajen gano ina gaskiyar take domin ka samu shiriya idan baka gane gaskiyan ba kana cikin matsala idan an cuda maka gaskiya da ƙarya aka mai da ita gaskiya ka samu matsala ko aka mai da ita ƙarya ka samu matsala dole ka ware gaskiya sannan ka ware wato ainihin ƙarya to ta ya za ka yi sai ka yi himma sai ka yi ƙoƙari sai don Allah kake sai ka bar sabawa Allah bahana wa ta'ala ubangiji ta yace na amanu in tattaqullaha ja'al lakum furqana ya kun da kai imani in kun ji tsoron Allah Allah zai ba ku rariya sikeri da za ku dinga bambance tsakanin ƙarya da gaskiya in dai kana da sidqun niyya kana da azima da gaskiya kake yi tsakaninka da Allah kana neman gaskiyan ne to sai Allah ta'ala ya kore maka ka bambance ƙarya da gaskiyan sai tsora ka akan shirya din ka sarrafa ka akan wannan yafi komai in ba ka ba wani zai zo ya tsora ka akan shirka ya ce maka tauhidi ne ya tsora ka akan kafirci ya ce maka musulunci ne ya tsora ka akan bid'a ya ce maka sunna ne kuma sai ka tafi a haka ya ce maka wannan abu ibada ne kuma sabon Allah ne to himman ka zama wajen wato ainihin fahimtar gaskiya kuma tsoron Allah shi ne zai sa maka ka samu wannan da gaske kake tsakaninka da Allah wattaqullaha wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah Allah zai sanar da ku gaskiya zai zai zai tsora ku kan shiriya ku gane inda gaskiyan take amma idan ya zama na ba, ba gaskiyan ne a gaban ka ba to shi kenan za a fadda kai ko ai tabon da kai ka kasa gane wanne ne gaskiyan kwakwalwanka ta rude wannan ya ce maka kaza wannan ya ce kaza sai ka dauka da ƙarya da gaskiya duk addini ne da shirya da batan sai ka dauka duk addini saboda baka sarrafa himman ka wajen ka gano hakikanin inda gaskiyar take ba sannan kuma ka san suwa ne ne malamai na Allah wanda za su tura ka akan gaskiya sune al-ulama'ur rabbaniyun walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna an-nasa wa bima kuntum tadrusun malamai na Allah masu dora ka akan alqur'ani da da hadisi aljahlu da'un katilun wa shifa'uhu amran fi at-tatib muttafiqan nassun min al-qur'ani aw min sunnatin wa tatib rabbani malami Allah ya dora ka akan qur'ani da hadisi to anan ne zaka gane zaka gane inda gaskiyan take imam man ya cewa inna hadha al-ilma huwa damuka wa lahmuka wa anhu tus'al yawm al-qiyamati fanzur amman ta'khudhu kimin shi jininka da tsokanka za a tambaye ka ranar kiyama dangane da shi to ka duba kuma wurin waye ya kamata wato ainihin ka ɗauki iliminka sannan daga cikin wuraren da ya kamata ka sarrafa himmanka shine ka sarrafa himmanka wajen neman halal bayan ka sarrafa himmanka wajen neman ilimi na addini da na zamani na sana'a ka sarrafa himmanka wajen gano inda gaskiya take to ka sarrafa himmanka kuma wajen neman halal neman abinci domin idan baka nema to zaka kankanta a duniya kuma addinin kama ba zai tafi daidai ba za ka dawo kana bara za ka dawo kana cin haramun tun da baka da halal ɗin to shi ko wannan neman shi ma sai ka tashi ka yi himma shi sa sai na umar <laughs> aka je ga can wasu a masallaci suna zaune wai su masu tawakkali ga Allah ba sa neman kuɗi ba sa sana'a sai ta karya suke yi hummu tawakilun tawakkalin ƙarya suke yi ai mai tawakkali ga Allah shine wanda zai je ya tona ƙasa ya sa haɗi ya bunne ya sa iri ya bunne ya yi tawakari ga Allah Allah zai tsirar masa da wannan tsiro sannan ya yi noma ya yi tawakari ga Allah Allah ne zai zai girbar masa da amfanin har ya yi yaya kaga shine tawakali ka je ka kama sana'a Allah ne zai koro maka kwastomomi abinda baka tamani ka waye gari ka je ka kasa kai tawakali ga Allah sai Allah ya kawo maka amma baka yi ta baka kasa ba baka bi hanyoyin da ake samu ba ka kawai kai tawakkali ga Allah Allah zai kawo maka arziki ina Umar yace ai sama ba ta ruwan zinari ko azurfa tunda ake a tarihi duniya saboda ta taɓa yin ruwan kuɗi ba ko ba za a fara akan ka ba to himman kai zama neman halal don ka rufawa kanka asiri ka rufawa iyalinka asiri har ma ka taimaki wani ma kila ya zama sabbin tafiyanka aljanna ma domin kana ne domin rufin neman rufin asiri ba don alfahari ba amma kawai buri a kwakwalwa na zan yi arziki zan yi kaza wannan kana batawa kanka lokaci وما طلب المعيشة بالتمني ولكن ألق دلوك في الدلاء تجئك بملئها يوما فيوما تجئك بحمأة وقليل ماء ba neman arziki da daburi kawai zan yi kaza ai mu ka jefa gugunka cikin guguna ba kuwa yana fita ne ba kai ma fita wata ran gugan sai ta zo maka da ruwa sai ka samu wata ran kuma ta zo maka da da ruwa ɗan kaɗan wata ran ka sha wahala ka samu ɗan kaɗan wata ran baka sha wahala sosai ba sai ka samu haka rayuwar take kuma ko da ka je baka sabo ba ma dai ai ka bi umarnin ubangiji ta'ala ka je ka nema ka riko da sababi wannan izza ne a ka ko da wani zai taimake ka ma ai zai duba ya gani kana da sana'a ko baka da shi duk mutumin da yake da sana'a an fi marmarin taimaka maka an san yana nema Allah ne bai bashi ba amma wanda bai da shi kuma dama ma zaune kana zaune kawai mutum zai sha wahala kuma kana son ya baka to shi zama yayi shi ma ba zama yayi ya samu ba to kaga sai ka dogara ga Allah cin halal yana da alaka da addininka yana da alaka da karban ibadanka ya lazina amanu kulu min at-tayyibati ya lazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ya kun da kai imani ku ci daga halal daga abin da muka azurta ku da shi banda haramu mai sana'a ko shine mai iya cin halal sanne ta ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salih ya ku manzoni ku ci halal kuma ku yi aiki nagari kenan aikinka baya karbuwa sai idan kana cin halal idan kana cin halal addinin ka zai yi kyau to ka sarrafa himmanka a wajen neman halal bayan ka sarrafa himmanka wajen neman ilimi fahimtan addini da ƙoƙarin gano inda gaskiyan take to kuma yaya zan yi na rayu kuma wannan ita ma lalura ne wajen sana'anka wajen aikinka wajen kasuwancinka shi ma ka yi himma ka yi ƙoƙari ka ga ka samu na halal dinka ka samu rufin asiri addinin ka tafi daidai rayuwarka kuma ta tafi inda ake so Allah ya kaddara maka mai arziki ka ya haɗa maka duka biyu kenan ma a sanar wa duniya iza shama'a wa aka bahal kufra wal ifrata lirajuli abun ya zama abun sha'awa ga duniya ga addini in ko ɗayan ma ka samu addinin ka kyau kana cin halal dinka. a duniya ba dawwama za a yi ba akwai lahira lahiran ita ce gida na Ka kaga sai ka samu lahiran ka kubutar da addinin ka ka kubuta daga azabar Allah ubangiji ta'ala ya kara mana imani da tsoron Allah lokaci yayi Misali da nake son na ban ka duka ba amma wayannan ma sun isa wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh